Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Rido kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 31 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Najeriya mata masu ciki na daɗa ganin alfanun shawarwarin hukumar lafiya matakin farko. in ka garzayo da ciki za a baka kula ka aihu ka zo ka kawo yaranka kuma su kula da shi bakin gwargwadon iko kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba tawagar tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma jigo a jam'iyyar pdp a tuku abakar ta kada jihar naija ta arewacin najeriya kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafar da shirinta na kallabi naziru ahmad hausawa kuma zai shigo da shirin jaridun amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban 'yan adawa a sudan ta kudu daga mayar jam'iyyun adawa kasar sun rataba hannu a wata yarjejeniya ta karshe da aka farfado da ita da zammar kawo karshen yakin basasan kasar da aka kwashe shekaru biyar ana fama da shi a daren jiya alhamis rek mashar ya rataba hannu a khartoum babban birnin sudan kwanaki biyu bayan da ya ki amincewa da wannan yarjejeniya sai dai wannan matsayi da aka cimma bata kunshi batun adadin jihohi da iyakokinsu da ake ta takaddama a kansu ba batun da aka baro shugabannin kasashen kungiyar raya yankin gabashin afirka da ake kira igad domin su samar da maslaha a kai fatan shugabannin yankin da kasashen duniya da kuma al'umma kasa ta sudan ta kudu shine wannan matsaya da aka cimma ta kawo ƙarshen yakin kasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane kana ya raba 'yan kasar sudan ta kudin sama da miliyan hudu da mahallansu waɗanda daga cikinsu mutum miliyan biyu suka fice da kasar baki daya. gwamnatin shugaba trump ta nemi rasha ta dakatar da musgunawa da take yi wa jiragen ruwan dakon kaya na kasashen duniya da ke ratsawa ta tekun azov da mashigin kash tana mai zargin rasha da daukan wannan mataki a matsayin wani yunkuri na karya karfin tattalin arzikin kasar ukraine amurka ta zargi rasha da haifar da jinkiri ga jiragen ruwan 'yan kasuwa tun daga watan afrilu inda ta haifar da tsaiko ga jirage akalla sha shida da suka nufi tashoshin ruwan ukraine dangantaka tsakanin rasha da ukraine ta tabarbare tun bayan da moscow ta haɗe yankin karamiya ba bisa ka'ida ba ta kuma haifar da tarzoma tsakanin masu goyon bayan rasha 'yan aware da dakarun ƙasar ta ukraine a gabashin ƙasar a shekarar 2014 a lokacin bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan ƙasar ta ukraine da aka yi a makon da ya gabata shugaba petro poroshenko ya ayyana yanke duk wata hulɗa da rasha da tarayyar soviet babu dai wani martani da ya fito daga bangaren hukumomin kremlin game da kiran da amurkan ta yi na su dakatar da haifar da tsaiko ga jiragen ruwan 'yan kasuwa rotanni da ke fitowa daga nan amurka na cewa mai yiwa shugaba trump ya yi wa takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong un alkawarin cewa zai sa hannu kan wani umarni da zai kawo karshen yakin koriya jim kaɗan bayan haɗuwar da suka yi kamfanin yada labarai na vox da ke gudanar da bincike ya raito mujoyi da dama da ke da masaniya kan tattaunawar da suka yi suna cewa trump ya alkawarin ne a lokacin taron kolin da suka yi a da kim a singapore a watan yuni rotanni sun ce trump ya ɗauki alkawarin amma ya ginda wasu sharuɗa daga baya cewa koriya ta arewa ita ma ta wargaza mafi akasarin makamanta na nukiliya rahoton na vox ya auna cewa akasin da aka samu kan wannan shiri shi haifar da zafafan kalamai daga koriya ta arewa zuwa yanzu gwamnatin ta trump ba ta ce open ba kan wannan rahoto a halin da ake ciki kuma jiya alhamis amurka ta kara wa'adin hana amurkawa balaguro zuwa korea ta arewa na wani tsawon shekara daya tana mai cewa akwai hadarin gaske tattare da kai ziyara a kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump na shirin ya yi gaggawar kara haifar da takaddamar cinikayya da china inda har ya faɗa wa hadimansa cewa a shirye yake ya saka ƙarin kudaden haraji akan kayayyakin china da su ta kai dala biliyan 200 da zarar wa'adin da aka bai wa jama'a stop albarkacin bakin su ya kawo ƙarshe kamar yadda kafar yada labarai ta bloomberg ta roito a jiya alhamis fada gwamnatin amurka ta white house dai ta ƙi ce komai dangane da rahoton na bloomberg wanda ya ambato wasu majiyoyi shida da ba a faɗi sunayensu ba a wani labari na daban kuma shugaban na amurka ya yi barazanar janye ƙasar daga ƙungiyar cinikayya ta duniya wto idan ba su daidaita al'amuransu ba wanda ita ce suka ta baya-bayan nan da ya yi a kan kungiyar a wata hira da ya da bloomberg a jiya alhamis wannan mataki da trump ke barazanar ɗauka ka iya girgiza ginshikin tsarin cinikayya na duniya wanda amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen gina shi kungiyar taliban ta yi kira ga dakarun afghanistan da su kai hari akan takwarorin aikin su na kasar netherlands da ke aiki ƙarƙashin wani shiri da kungiyar tsaro ta neto ke jagoranta a ƙasar a matsayin martani kan wata gasar zane da ɗan siyasan nan mai tsananin ra'ayin mazan jiya gat wilders ya shirya za a yi ta nuna ɓatanci ga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda aka ji a najeriya mata masu ciki na daɗa rungumar shirin hukumar lafiya matakin farko musamman ma a birnin tarihin najeriya abuja da kewaye wa umar gare ki. Mata ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen halartar taron makon kula da masu juna biyu, jarirai da kuma ƙananan yara da hukumar lafiya matakin farko ta Abuja ta gudanar. Mata da yaransu sun saurari jawabai na sabbin hanyoyin kula da juna biyu da hana barkewa da gudawa na jarirai musamman sakamakon rashin tsafta ko lokacin fara haƙorin yara. Babban sakataren hukumar lafiya matakin farko na Abuja, Dr. Rilwan Muhammad ya yi ƙarin bayani kan abubuwan da ake bukata mata su rika yi don samun lafiya mai nagarta. Iyaye maza da mata da mu ja su asibitin a yi don ba mu je gida gida muna so don Allah su kokari su kokari su zo asibiti kuma ba mu sake zuwa ba sai bayan wata shida ya kamata su zo kusa su karbi wannan abubuwan da gwamnati na Abuja wanda wanda karkashin eh, shugaba wato minista namu Malam Musa Bello ya kawo musu don su yi amfani da shi kara lafiyarsu don Allah su zo inda duk ake yi muna da waje 287 inda ake ba da wannan magunguna ne a abuja duka kananan hukumomi na wannan abuja kuma a wanda suke asibiti na kuɗi muna da guda goma sha bakwai wanda suka yarda za su yi wannan abun kun ba su magani kyauta don asibitin kuɗi in ba yi wasa ba sai su sayar to sun yarda za su bada wannan abun kyauta shi sa muka ba su kamar asibitin garki kamar wasu asibiti wanda suke na kuɗi mun sun yarda za su yi kuma suna taimaka mana suna yi kuma suna ba ruwa kyauta so in ba ka mun ba su ba za su karɓi wani kuɗi ya mace ce ba za mu ba su ba. mata a nasu bangaren sun shaida yadda suka ɗauki ɗauki ayyukan da jami'an lafiyar ke yi a asibitocin haihuwa da sauran lokutan ganin likita. Sunana Planan Godiya Abade. Na himunci na taruwa na na samu, samu karuwa yadda zan rike yarana yadda zan lura da yaro jaririna da lokacin da na da ciki yadda zan lafiyan duba lafiyan cikin yaro na shine humunci na ci karfafan taro wannan shin kina samun cikakkiyar kulawa idan kin je asibiti a lokacin da kika je awu ko kuma lokacin da kika kai yaran ki rigakafi na samun lurawa daga wurin su doktoci suna duba mu da su din suna ba mu attention nasu sunana hafsa garki in ka garzayo da ciki za a baka kula ka aihu ka zo ka kawo ka kuma su kula da shi kuma mu zo taro kuma su kula da mu bakin gwargwadon iko gaskiya mun gode. Eh suna na Hajara Muhammad. Muhimmancin wannan taro ta kula da yara ta ba su magunguna ingantattu kuma a kula da masu juna biyu su ma ba su magunguna. Za a ci gaba da gudanar da taruka da bayanai ga mata a cibiyoyin lafiya a tsawon makon da kan tara mata daga ciki da wajen birnin tarayya mai ƙananan hukumomi shidda. Hauwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hauwa, za kuma mu muku labarin tafiyar tsohon mataimakin shugaban Najeriya a tiku Abubakar Mina kafin nan a ɗan saurari wannan. To gaishe ku To kamar yadda aka ji tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma jigo a jam'iyyar PDP Tiku Abubakar ya je jihar Niger inda ya gana da tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu Babangida da sauran jigajigan PDP ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton. Tawagar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ta iso nan jihar Niger a ci gaba da zawarcin shugabannin jam'iyyar PDP domin ba shi damar tsayawa takarar shugabancin Najeriya a babban zaben kasar da ke tafi a shekara ta 2019. Alhaji Atiku Abubakar wanda ya raba gari da shugaba Muhammadu Buhari tarama da ficewa daga APC ya zuwa jam'iyyar adawa ta PDP ya ce ya iso nan jihar Niger ne domin ganawa da masu ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar ta PDP a akan gurinsa na ganin PDP ta ba shi damar fafatawa da shugaba Muhammadu Buhari na APC kamar yadda ya yi wa murya Amurka ƙarin bayani. Eh, na kawo ziyara jihar Niger domin sadu da shugabannin jam'iyyar mu ta PDP da kuma wakilai waɗanda ake cewa delegates kenan kenan waɗanda za su yi zaɓe a cikin zaɓen 'yan takara da za a yi nan ba da daɗewa ba abin da ya kawo ni naija kenan. tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar wanda ya musanta cewa wai zai sake ficewa daga jam'iyyar ta pdp ya ce babban gurinsa shine pdp ta bashi tikitin tsayawa takara domin ya samu damar sake yi ma Najeriya hidima. Babban buri burina shine eh, eh, mu yi amfani da jam'iyyar PDP mu dawo da tattalin arzikin ƙasar nan wanda ya lalace har ya kai gama yanzu tunda ƙasar nan ta zauna ba taɓa samun matasa mata da maza waɗanda suka rasa ayyukansu kamar wannan karon ba muna da kusan miliyan goma sha biyu waɗanda matasa da mata da maza waɗanda ba su da ayyukan yi. A can gefe guda kuma Alhaji Atiku Abubakar ya nuna rashin jin daɗinsa akan matakin da hukumomin Abuja suka ɗauka na hana sanata Rabi'u Musa kwankwaso filin gwamnati. domin ya gudanar da taron kaddamar da kansa a matsayin dan takarar shugaban Najeriya a karkashin jam'iyyar PDP. To ai mun yi Allah wadai da wannan in ma cewa a'a don ranar aiki ne a lokacin da aka bashi dama ya yi wannan taro ai ya kamata tun daga lokacin za su ci mishi a yanci ne kowa yana da shi a karkashin tsarin mulkin kasar nan ba ya taɓa faruwa da ni kuma na nemi wani wuri kuma na aiwata abin nake son aiwata. Daga bisani dai sai da tsohon mataimaki mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya yi wata ganawa ta sirri da tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida wanda shi ma uba ne ga jam'iyyar ta PDP a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To gaida Mustapha yanzu kan ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Farfesa Rahila Gawan ta Jami'ar Jos da ke jihar Plateau a Najeriya. A wata hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji, Malamar ta bayyana irin nasarorin da ta cimma a rayuwa da kuma kalubalen da ta fuskanta da sauransu, amma da farko ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Sunana Rahila Plangnan Gowon. Ni malama ce ina koyaswa a jami'a. An haife ni a nan a Plateau. Sunan babana Reverend Jidauna Nokshon. sunan mamana victoria na auction uh, na fara primary school nawa demonstration primary school a gindri daga wajen na wuce secondary school a federal government girls college owerri can jihar imo mune daga imo na dawo na yi first second and third degrees nawa a nan university of jos kika yi digiri na biyu kika yi digiri na uku haka a a jami'ar jos kin yi makaranta har kin kai matsayin abinda turawa suke cewa farfesa me kike ganin kaman kin yi wajen inganta rayuwar al'umma musamman ɗalibai waɗanda kika koyar da su abinda nakan faɗi ma yara ina koyar da su na ɗaya shine su gane akan darasi da nakan koya musu su rike shi da kyau na biyu kuma su zama masu taimako a gidajensu da cikin communities nasu na hudu su zama wanda za su taimako kasanmu nigeria gaba daya mun ci sa'a mun samu wannan taimako ticocin da suka koya mana ba su koya mana darasi kawai ba sun koya mana halin zama a cikin kasa da halin taimakon cikin kasa wasu 'yan mata ma za ki iya koya masu rayuwan zaman duniya da rayuwan zaman cikin kasa da gidaje kuma banda zancen darasi da za ka koya masu a makaranta mm. a cikin dalibai da na koya masu secondary wasu sun zama lauyoyi wasu sun zama doctors nakan hadu da su wasu nakan tuna shi su na gan fuskansu wasu bana tuna da su su ne sukan gaya mani aikin koya mani a nan kiman su nan a college of education haka ma wasunsu sun kusan zama professor yawancinsu ma suna da doctors phd a yanzu mm -hmm. mutane ma za su so su san me ma ke kika koya tun farko wanda kika koya ma su ɗalibanki first degree nawa english education wato koyaswa da mutane yadda za su koya karatu da rubutu literacy and communication skills in english education abinda na koyaswa har phd amma ina da masters a guidance and counseling kin san zaman mu nan in mun bi ta zancen makarantar nan yara suna da damuwa da yawa wani lokaci na zancen karatu wani lokaci zancen rayuwar duniya so guidance and counseling ya zamana za ka bi da su a cikin damuwansu ka guiding nasu ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata ya to um, yanzu kin kai matsayin farfesa mm. yi kika rike sha'anin aikinki da karatu da iyali gaskiya akwai dan wahala akwai dan matsaloli daɗin shi shine muna da wani abun da mukan ce extended family system a afirka wanda yana taimake mu yan uwa da su dangi da suna zama da kai gaske suna taimako idan mace tana aiki kuma tana neman taimako karta wahal da yan dangi da suna zama da ita za su iya taimake ta in kina nan da su kamar abin da ni na yi mun regulating time time da su suna makaranta ni ina gida time da na makaranta su suna gida banda haka na nema wata tsohuwar mace ta taimake ni da lura da da yara da gida in ba na nan su za su zo sun muna taimaken juna haka ina biyan tsohuwa a gida ta taimake ni da dangin da suna nan su ma su je makaranta su dawo su lura da wuri neman je makaranta in dawo karbe su to shi mai gida ya yadda miki ki je irin wayannan karatu shi kuma yana kaiwa da kawowa a bar yara haka kafin yi aure ni na faɗa cewa ba zan yi wasa da makaranta ba ina gan shi ya sa ya yarda a gidanmu za ki samu kaman dangi har uku hudu suna nan ba guda ɗaya ba mun zauna da su da duk wanda na ce maki jatumai wanda sukan taimake ni mm. aiki eh, ya yarda but wani lokaci wasu ba za su yarda ba kin gan kafin mutum ya yi aure ya kamata ku tattauna waɗannan abubuwa ko da shike na yi aure ina nan shekara goma sha tara mutane suna ce wai ina nan ban san komai ba tukuna amma gaskiya zancen makaranta ban son yi wasa da makaranta ba duk da aure na mm. Tuma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar ta Farfesa Rahila Gawan da Zainab Babaji da ta yi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. gai da inar su Ibro yanzu kam ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar The Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken an tuna da marigayi John McCain a matsayin zakakurin jarumi mai hikima. Labarin ya ci gaba da cewa an gudanar da jana'izar dan majalisar dattijan Amurka John McCain inda aka kira shi da cikakken jarumin Amurka kuma wanda bai iya tukin mota ba amma ma'abocin ban dariya mai son fada akan gaskiya. An fada hakan ne a taron addu'ar da aka yi wa sharar dan siyasar sanatan a cocin da ta makare da jama'a. a inda a ƙarshe aka saka wakar Frank Sinatra mai taken My Way. Sai mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken lalata da yaudara wani abu ne da aka saba gani da masu leƙen asirin Rasha ke amfani da shi a bayyane. Ɗaukaka ko kuma yin suna shine abin da ya bambanta Maria Butina labarin ya ci gaba da cewa hanyoyin dabaru da 'yan leƙen asirin ƙasar rasha ke amfani da suna da matuƙar ƙarfi amma ga waɗanda suka san su suna ganewa kai tsaye amfani da saduwa don samun biyan bukata da makalewa 'yan siyasa da masu yi masu aikace-aikace gami da ƙirƙirar labarai na ƙarya da amfani da sunan ƙarya don kar a gano asalinsu ko kuma alakarsu da rasha wasu abubuwa ne masu muhimmanci a shirin leƙen asirin ƙasa na rasha wasu lokutan sukan karɓi ayyukan koyarwa ko su zama ɗalibai ko kuma su mallaki kasuwanci kai duk wani abu da zai sa su sami bayanai ba tare da an damu da su ba wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa wacce ake zargi da leƙen asirin ƙasa ga rasha maria butina yar shekaru ashirin da tara 'yar rajin kare haƙƙin riƙe bindigogi wacce ta bayyana a fili tana da alaƙa da ƙungiyar masu riƙon bindigogi ta nra ta baiwa tsofaffin ma'aikatan hukumar leƙen asiri na ƙasa da manyan laifuka wato CIA da FBI waɗanda suka shafa shekaru suna aikin mamaki. Sai kuma jaridar The Washington Post. Jarida ta rawaito labari mai taken a yi wa Jacksonville addu'a. Wani mutum mai ɗauke da bindiga a wurin da ake bikin gasar wasannin bidiyo ya kashe mutane biyu gami da ta wasu sha ɗaya. A cewar jami'an 'yan sanda, labarin ya ci gaba da cewa masu bincike sun ci gaba da neman amsa a ranar litinin ɗin da ta gabata. dangane da mutumin da suka ce ya buɗe wuta a yayin da ake gudanar da bikin gasar wasannin bidiyo a Jacksonville da ke jihar Florida, inda ya kashe mutane biyu da jiyo wasu sha ɗaya rauni tare daga cikinsu da harsashi kafin ya juya bindigar ya kashe kansa. Jami'an 'yan sanda sun bayyana maharin da suna David Katz, ɗan shekaru 24 daga Baltimore. Mike Williams wanda yake babban jami'in Jacksonville ya ce Katz ya halarci gasar ne wacce ke jin hankulan kwararrun 'yan wasa daga ko'ina a faɗin duniya amma ya kara da cewa ba su da masaniyar abin da ya jawo ya yi harbin ko kuma inda cats ya san waɗanda ya harba ɗin. Shirin jirgin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To gaida Naziru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum mai magana Sani Muhammad daga Karmo Abuja bari in amfani da wannan dama BOA Hausa in gaida zaratan sojojinmu jihar Zamfara aikin da suke gaskiya na kyau a misali a ƙauyukanmu dai da abubuwan ke faruwa a mahaifata ta yar wuciya gaskiya alhamdulillah gaskiya sojojin nan suna aiki kuma mun yaba da aikin da suke salam ku huta lafiya su. mai magana da kanan jihar benue dan tsoho dan malam bako na malam ana hakika muna mara ba da taro da apc suka yi na kasa akan cewa zaɓe da za a yi na kato na bayan kato ina ga shine ya fi alheri ga 'yan najeriya musamman mu magoya bayan apc saboda zaɓen delegate kowa ya san irin illan da ke cikinsa ya kamata a shigar da talakawa a zaɓuɓɓuka ta kowane irin ɓangare. assalamu alaikum muri amurka da ɗan uwa mai allah na garin biyu kira ga ajar ashimali shugaban jam'iyyar apc ka rage zumurɗi na cewa sai an yi katu bayan katu talakan najeriya bai san kansa har gobe cewa kai bai zaɓe sai an baya kuɗi bai san cincinta ba don haka ina gaya ma jam'iyyar apc ta rage zamurɗi a bi dimokuraɗiyya sabuwa ce najeriya insha allah talaka zai waye ya san yancinsa da mutuncinsa ba kuɗi ba ne assalamu alaikum sai hausa na mara amurka suna na magaji suka ba zai da a garki local game jiga state kayan hausa ku bani dama in kira da hukumar kwastan tamu ta najeriya wani abin da kai da mu a najeriya mu abin kunya ne hukumar kwastan dai a ce yau sun kama hinkafa su ce sun kama hinkafa yau sun kama kiramar ga bindigogi ana ta higowa da su kasayen nan a kai bayan allah wannan ba su ji ba ba su gani ba to ta ina wannan bindigogin suke kama ba taraba dai mu an ce wai an kama hinkafa an kama menene kiramar hukumar kwastan ta ce gaskiya kamata ku ji tsoron Allah ku canza ku canza sallan da kuke ya kamata ku ji tsoron Allah suna na maka karɓa zai da To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. shugaban amurka donald trump na shirin ya yi gaggawar kara haifar da takaddamar cinikayya da china inda har ya faɗa wa hadimansa cewa a shirye yake ya saka ƙarin kudaden haraji akan kayayyakin china da darajarsu ta kai dala biliyan 200 da zarar wa'adin da aka baiwa jama'a su tofa albarkacin su ya kawo karshe kamar yadda kafa yada labarai ta bloomberg ta roito a jiya alhamis fara gwamnatin amurka ta white house dai ta ki cewa komai dangane da wannan rahoto na bloomberg wanda ya ambato wasu majiyoyi shida da ba a faɗi sunayensu ba. gwamnatin shugaba trump ta nemi rasha ta dakatar da musgunawa da take yi wa jiragen ruwan dakon kaya na kasashen duniya da ke ratsawa ta tekun azov da mashigin kach tana mai zargin rasha da ɗaukan wannan mataki a matsayin wani yunkuri na karya karfin tattalin arzikin ukraine amurka ta zargi rasha da haifar da jinkiri ga jiragen ruwan 'yan kasuwa tun daga watan afrilu inda ta haifar da tsaiko ga jirage akalla sha shida da suka nufi tashoshin ruwan ukraine dangantaka tsakanin rasha da ukraine ta taɓarɓare tun bayan da moscow ta haɗe yankin crimea ba bisa ka'ida ba a shekarar 2014 rahotanni da ke fitowa daga nan amurka na cewa mai yiwa shugaba donald trump ya yi wa takwarar aikinsa na koriya ta arewa kim jong un alkawarin cewa zai sa hannu kan wani umarni da zai kawo ƙarshen yakin koriya jim kaɗan bayan haɗuwar da suka yi kamfanin yada labarai na vox da ke gudanar da bincike ya rawaito mijiyoyi da dama da ke da masaniya kan tattaunawar da aka yi suna cewa trump ya alkawarin ne a lokacin taron kolin da aka yi a singapore a watan yuni to ma saurare na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyya ga ustaz salihu zubairu zumo saboda rasuwar ɗansa abubakar amir da asbahin nan allah ji ɗansa da rahama yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ma mahul lalo da ya karanto mana labaran duniya da ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu wannan lokacin john ellison ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai fa'an anjima.